صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ان واجب المسلمين السلام عليكم ورحمه الله barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na litinin 4 ga watan ramadan shekara ta 1435 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan julai na shekara ta 2014 a kuma wannan masallaci na abu huraira radiyallahu anhu da ke nan birnin sokoto jiya mun kwana kan aya ta 29 a cikin suratu tauba kuma insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزيز آمنوا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الله يتي يهود سنتي عزير دان الله ني wata babbar ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin yahudawa ya take wannan da'awa cewa uzairu dan Allah ne wa qalatin nasara al su kuma kiristoci sun ce Almasihu isa ɗan maryam suka ce ai ɗan Allah ne Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana ce wadda suke furta ta da bakunansu yudahi'una qaulal ladina kafaru min qabl suna kwaikwayon maganar waɗanda suka kafirta gabaninsu haka wannan ya nuna jingina ma Allah da gadajjen abu ne daga al'ummomin da suka gabaci yahudu da nasara shi na lace yudahi'una qaulal ladina kafaru min qabl haka aƙaliya ta ɗan adam yin aka kyale shi yana iya tunanin Allah yana da ɗa saboda a fahimtar sa daraja ce matsayi ne a ce Allah ya haifu ba zai gane cewa a girman ubangiji da darajar ubangiji da zaman samun halicci ya wadatu daga aure ba haifuwa to yahudu sai suka ce ga wanda ɗan Allah kiristoci suka ce ga wanda ɗan Allah Allah ya ce duk magana ce da suke faɗa kawai da fatan bakinsu wadda'awa in lam tuqimu alaiha bayyinatin ashabuha ad'iya idan kawai ka yi magana da baki in babu hujja to maganar banza ce in aka ce kowa ba sai da hujja ba yana faɗin magana to shikenan addini zai koma son zuciya zai koma zaɓi son ka wanda ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama qatalahumullahu anna yufakun Allah ya ɗebe musu albarka ta yaya ake kawar da su daga gaskiya wannan ya nuna a wurin Allah babban magana ce a ce yana da ɗa saboda haifuwa bukatuwa ce kana da bukata zuwa ga ɗan da ka haifa kana ma bukata da ka haifu ɗin kuma ɗanka yana kama da kai kuma ɗanka yana gado ka shi kuma ubangiji ya fi ƙarfin a yi kama da shi ya fi ƙarfin a gaje shi ya fi ƙarfin wani ya zamo ɓangare da gare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasu lokacin da aka ɓata ran yarsa har ta kawo masa koke sai ran ya ɓaci wa ya ɓata mata rai mijinta ne ya ɓata mata rai saboda ta ji ana raɗe raɗin zai mata kishiya kuma na mahaukaciya ne ta ce ba satar da wannan yake tayar min hankali wai a daimai shi ka mahaukaci mahaukaciya ta bar ta guda biyu sai aka sace guda gudan sai aka raba biyu sai aka mulmuli aka gyaggyara aka ajiye da gani ta san dawon ta ne guda aka raba ko ba haka ba fura kanawa ba su san dawo ba fura su ba sani ce ta zo ta diba ta ce a wai ba dai ba satar dawon ga addaban ta takaici ba wai a dai bai ka mawakaci <laughs> to ba yi mana da fatima kishi ya da ciwo ba wai a ce ya abu jahali wannan mutumin da ya kare rayuwarsa wajen faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babanta wai shi ne za a da yasa ta kishi da ita saboda haka sai ta je wurin mahaifinta don ya share mata hawaye Shi ne manzo Allah yake cewa inna fatima ta bid'atun minni yuribuni ni maraba. fatima tsoka ce daga gangar jikina duk abin da ya taba ta yana taba ni kuma gaskiya ne muka ce wannan daraja ce ga fatima amma kuma daraja ce ga zainab yassa daraja ce ga ruqayya yassa daraja ce ga ummu kulsum yassa daraja ce ga alqasim ɗansa daraja ce ga at-tayyib ɗansa daraja ce ga ibrahim ɗansa don me domin su ma tsoka ce daga cikin jikinsa haka mu ma 'ya'yanmu tsoka ne daga cikin jikinmu ko ba haka ba jama'a don Allah idan ka zo ka tarar da ɗanka da ɗan makaucinka suna faɗa karo na farko zuciyarka gawa za ta karkata kun ga wannan abuwa na kasa ne ubangiji bai yiwa a jingina waɗannan abuwa gare shi to duk wanda ya haifu dole ne abin da ya haifa ya zama bangare da gare shi dole ne ya yana da wata karkata ta musamman gare shi akwai wani rauni a ciki to shine Allah ta'ala ya ce qatalahumullah Allah ya ɗebe musu albarka jingina ma Allah ɗaya babban magana ce don haka matsayin zagi take a wurin Allah wannan shi yasa a kullum wanda zai ce zai ce wannan dan Allah ne wancan dan Allah ne yana cikin zagin Allah Allah ta'ala ce anna yufakun ta ina ne ake karkatar da hankulansu ya aka suke barin gaskiya abin yana da tsananin ban mamaki kuma idan mutum ɗaya bar gaskiya ko mutum biyu suka bar gaskiya ko wata ƙungiya ta mutum bakwai ta bar gaskiya abin yana bai da ban mamaki kamar a ce al'umma ta miliyoyin mutane duk sun taru sun ɓace kuma sun bar aikin hankali ga su su ba mahaukata ba ga su ba dabbobi ba amma suna abin da ko mahaukaci ya kamata ya fahimci ba daidai yake ba sai Allah ya ce akwai dalili ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah abin da ya kawo haka su riki malaman su da masu ibada a cikin su a matsayin iyayen giji kuma bayan Allah <clears throat> ma'ana ba daga Allah suke karban doka ba suna da wani mai ba su doka shari'ar su ba ta wurin Allah ba ce ta wurin malaman su ce al'ahbar ahbar su ne malaman yahud kullum ka gansu da allo da alƙalami kullum cikin rubutu suke mutane ne wanda basira tana da rara daga cikin kansu ilimi gare su su ko ruhban malaman kiristoci su ko babu ilimin amma akwai tsabar ibada da haka zaka tarar da yahudu kullum yan duniya ne suna da ilimin amma ba su aiki da shi kiristoci kullum suna da matsala saboda me saboda suna son Allah amma ba su gane hanyar Allah ba sallai ce to da malaman yahudu da malaman kiristoci suke rike da sitarin yahudu da kirista don haka shi yasa suka bace yahudu suna da ilimi amma ba su bayyana ilimi don ba su a aiki da shi ɓoyon gaskiya suke yi kiristoci ba su da ilimin na gaskiya duk da yake suna so ita gaskiyar to faɗa min da wannan da wancan wanne zai gane da kai hanya ta ƙwarai shi samu musulmi kullum a cikin sallah muke roƙon Allah kar ya aje munan kar ya aje munan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin dan haka mai ilimi in baya aiki da iliminsa ko kuma idan iliminsa gurbatacce ne yana cikin matsala wanda bai da ilimi kuma yana son addini bannar da zai yi wa addini takan ko ɗara ta wancan mai ilimi don mai ilimin wani lokaci yana ɗan sara yana dubin bakin gata ne shi Allah ta'ala ya wanke manzansa daga duka biyun ya ce wa najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma bai jahilta ba bai kauce mai ilimi ba ma dhalla sahibukum ya nuna bai ɓace hanya ba wa ma gawa bai ga hanyar ya rufe idonsa da gare ta to su ne annabawa suke bisa as-siratul mustaqim siratul ladina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqina ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا فالله يتي Yahud da kirista sun riƙe malaman su a matsayin iyayen giji abin bauta akwai wani daga cikin malaman yahud ana kira shi adi ibn hatim wanda babansa fitaccen mashahurin karimin mutum ne ana buga misali da karimcinsa har ana ce wani sarki iqdamu amrin fi samahati hatimin fi hilmi ahnafa fi zaka'i iyasi ya tara jarunta amr ibn ma'adi karibar zubaidi tare da karincin hatim ta'i tare da hankali irin na ahnaf ibn qais tare da basira irin ta iyas ibn muawiya wa'annan kowane barde ne da ake buga misali da shi a fanninsa in ana maganan karimci sai a ce hatim hatim bai riski musulunci ba amma 'ya'yansa so da suke musulunci kuma sun musulunta akwai 'yarsa da ta tambaye manzon Allah ta ce ya rasulallah ubana ba wani aikin alkhairi duniya da ya bari sai da aikata shi zai shiga aljanna manzon Allah ya ce mata matsalarsa guda ɗaya ce innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin bai taba saranda ma ubangiji bai taba don Allah duk wannan yana yi ne don a faɗa kuma duniya ta riga ta faɗi to ɗansa guda adibnu hatim ya zo ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin afar nace yahud cikin malaman kirista ne yace ya rasulullah innahum la ya'budunahu yace ni da iya sani na kiristoci ba sa bautan malaman su manzo Allah yace afalaisu yuhilluna al-harama fayattabi'unahum ashe ba suna halalta musu haram ba sai su bi su yace suna koyi ashe ba suna haramta musu halal ba sai su yi musu da yace suna kai ta fatilka ibadatu iyyahu ya ce bautar da haka duk mutumin da zai tsara maka doka ya ce ka yi ko kada ka yi to idan ka riƙe shi a matsayin mai baka doka ya zama ubangiji a gare ka doka ba mai bada ita saiwa sai Allah wani ya ce to kenan ka ce duk a rosa majalisar dokoki ta jiha da ta tarayya da ta unguwa da ta kowane wuri sai mu ce ba haka ake nufi ba akwai hurumin shari'ar Allah akwai hurumin tsare-tsare na ɗan adam kamar yadda yanzu kuke ganin an kafa danjoji a tituna ko idan mai mota ya zo sai danja ta ce masa tsaya ba sai ta yi magana ba da ya gajja me yake nufi stop to ya ga green fa go ta tsakiyar ita ce get ready wani lokaci za a bar ta tsakiya ita dai tana kamawa mana look and go duba ka yi kanka mafita to amma idan ja ta ce ka tsaya ba ka tsaya ba mi zai faru za samu matsala to yadda waɗannan dokoki ɗan adam yana tsara su amma doka ta rayuwa ya halalta yi kaza ya haramta ka yi kaza wannan aiki ne na maɗaukakin sarki kowa bai shige a cikinsa inil hukmu illa lillah doka ta Allah ce shi kadai shi kadai ke doka ya ce ga yadda za a yi ga kuma yadda ba za a yi ba ga wanda za a hulɗa da shi ga wanda ba za a hulɗa da shi ba ga wanda za a so ga wanda za a ƙi ga yadda za a ƙulla yarjejeniya shi sa addinin musulunci addini ne cikakke bai bar komai ba wani ya ce musulman alfarisi manzon nan naku komai ya faɗa mu duk da tsuntsu ya kaɗa cikin iska sai ya ce muku ga ma'ana sai ce kwarai ku ya ce wuce nan duk da abin da muke yi idan mun shiga ban ɗaki sai dai koya mana yadda za mu yi so addinin musulunci ba addini ne na kawai a taru a wata rana a yi kuwa ko a yi shewa ko a yi tafi ko a yi waƙoƙi ko a yi raye-raye ko a yi mashi a jira ba haka addini yake ba addinin musulunci tsari ne zuwa masallaci shi kadai ba shi ne addini ba yin sallah ita kadai ba shi ne addini ba zuwa maka shi kadai ba shi ne addini ba a'a a kasuwa akwai da musulunci ce mu yi a ofis akwai da musulunci ce mu yi a gona akwai da musulunci ya ce mu yi alakar mu da Allah musulunci ya faɗi alakar mu da iyaye musulunci ya faɗi alakar talaka da shugaba musulunci ya faɗi alakar mata da miji musulunci ya faɗi alakar dan uwa da dan uwa makauci da makauci kai alakar ka da wanda za ka haɗu da shi a hanya ma musulunci ya faɗi kuma ya shata dokokin da dole ne a bisu don haka babu wanda ke bada doka a musulunci sai Allah wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ar-rasul anan me yasa ake mai da doka a wurinsa saboda yana ba da umarni ne da umarnin Allah kuma shi baya ba da umarni sabanin na Allah shi yasa da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah sai ce wa ati'u rasul yan bai ta kalman wa ati'u amma wurin malamai sai ce wa ulil amri minkum saboda wurin malamai ana samun matsala kana iya samun malami ya yi maka fatawa bisa kure ko ya maka fatawa bisa ga rashin sani alhalin malami ne amma dai wannan abin da ya faɗa maka bai san shi ba ko ya maka fatawa bisa son zuciya <clears throat> amma annabi baya haka annabi idan aka tambaye shi abin da bai sani ba shiru yake sai alkur'ani ya sauka da haka za ka yi ta ganin amsoshin tambayoyin sabai a cikin alkur'ani yas'alunaka an shahr al-haram qitalin fi wa yas'alunaka an al-mahid qul huwa adha yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair yas'alunaka yas'alunaka ga sunan cikin qur'ani suna tambayar ka ga amsa saboda me saboda shi baya bada amsa sai da abinda aka sanar da shi wa ma yantiqu anil hawa wal masih ibn maryam Allah ya ce kuma su riƙe Isa ɗan Maryam a matsayin abin bauta an wuce nan ma ba Isa din alaihi salatu wassalamu ba alamar wai katako wanda aka gicciye shi a kai aka kashe shi a tunaninsu wannan katakon ma ya koma abin bauta za a sana'anta shi da karfe za a sana'anta shi da diamond za a sana'anta shi da siminti a ajiye shi a gurfana ana roƙonsa me ya ja wannan a taqlid bin wasu haka muka ga ana yi to duk lokacin da mutum ya koma wato yana biye da wani ya ja masa ya sance nashi hankali ya aje ya koma kamar dabba wa ma umiru illa ya'budu ilahan wahida Allah ce ba umarce su su bauta ma kowa ba sai ubangiji kadaitacce la ilaha illahu babu wanda ya ce bauta in ba shi ba subhanahu amma yushriku sarki ya tabbatar ma Allah daga abin da suke yi masa tarayya da shi a wurin bauta yuriduna an yutfi'u يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يهود دكي cewa uzairu dan Allah ne da kiristoci da ke cewa isa dan Allah ne suna so su bice hasken Allah ne da bakunansu kamar kai ne ka zo ka tarar da an hasa irin wutan nan da ake yi a kam na nysc sai ka ce wai da bakinka za ka hure ta tana huruwa to hasken Allah ya fi ƙarfin a kwatanta shi haka duk wanda ya ce zai sa bakin sai hure hasken Allah to yana wautar da kansa ne wa ya illa an yutimma nura Allah ya kiyar da sai ya cika haskensa walau kare nuna ko da kafirai su ga haka ba su barin kashe dare da rana suna mitin mitin don su toshe addini don su kawo masa cikas shi kuma Allah ta'ala bai barin kwance makirci su yana tabbatar da addininsa wannan shi yasa idan ana magana addinin musulunci sai ka kwantar da hankalinka duk yadda aka so a yi masa lahani ba a iyawa amma mu musulmi Allah yana iya jarabta mu a yi mana lahani amma shi musulunci ba a yi masa lahani me yasa saboda duk wani bakon abu da ka kawo a cikinsa yanzu nan asirinka zai tono ga dai suran nan bura karantawa shekara 1425 da cikawar annabi sallallahu alaihi wasallam ana karanta ta babu bismillah har yau ba a taɓa kaɗin sa ta bismillah har yau ba a taɓa jin koda da tuntuɓe wani alaramma ya ce bismillahir rahmanir rahim bara'atun min Allah babu addinin yana nan tsararre ne haka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsararriya ce da Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun malamai suka ce da Allah ya kare Qur'ani bai kare sunna ba to bai kare zikir ba domin ko cikakken bayanin Qur'ani a ina yake a sunna da ka duk wata sunna wadda ka kasa tantance ta ka gane ingantacciya ce ko bata inganta ba kai ke da matsala ba sunna ke da matsala ba da ka je wurin su malam Jabir suna tantance maka ita Da ka har abada kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tazalu ta'ifatun min ummati على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك har abada ba za a rasa waɗanda suka san gaskiya ba ba za a rasa waɗanda suke karantar da ita ba ko da ko sun yi karanci a dai kwai su ɗin saboda ka karka rudu da yawa karka rudu da yawan karbuwa karka rudu da yawan yaduwa idan gaskiya ta yadu to wannan ya nuna alkhairin waɗanda da ta yadu a cikinsu amma ƙarya takan iya yaduwa har tafi wato gaskiya yaduwa kamar yadda ciwo aids ya yaɗu shiga cikin mutane alheri ne to yawan jama'a masu bin wata ɗariƙa ko masu bin wata mazhaba ko masu bin wani addini ba shi ya nuna wannan addinin daidai yake ba kana gane daidan addini ne idan ka auna shi da ilimi idan ka koma ka gano shin wannan shine addinin nan da annabi ya yi shi da almajiransa ko ko wani sabo ne aka zo da shi idan sabo ne to dan jabu ne koyaushe ina ba da labarin wata fatawa da na ji an yi wa mala abubakar mahmudu gumi allah ya gafarta masa ce gafarta mala yara sun zo ƙauyen mu sun ce mu bar addinin da muka sani mu kama sabo da suka zo da shi sai ce wannan da kuka sani shi as sabo wannan da yaran suka zo da shi shine addinin kwarai da kaga ashe ba wai dadewar abu ana yin sa ba yawan jama'ar da ke cikinsa a'a shi shine original din ko dan jabu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mu tsakiyar ran da abawu yace addini zai kasu kashi 73 sai ce hanya guda ce za ta je aljanna aka ce ya rasulallah. wace hanya ce ya ce wannan da ni da ku ba muke a kai ka duk wanda yake son gane gaskiya ya auna abin da yake a kansa da addinin sahabban manzon Allah wanda annabi ya karantar da su su ne Allah ta'ala ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw kai irin addinin ku yayi daidai zaka duk wani addini da ba nasu bane to bata ne duk wanda ya zo ma da wata fatawa ko wani ilimi ko wani aiki ko wata ibada ya ce ka yi tambaci yaushe ne aka fara wannan ibada ya ce a ah, shekara dubu ɗaya ana yin ta sai ka ce kafin shekara dubu ɗin fa me ake yi wannan shi ne abinda Allah tabaraka ta'ala yake bayyana mana cewa ko kafirai sun ƙi haskinsa sai ya cika domin shi ke kariyar addininsa wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shine wanda ya aiko manzonsa bil huda da shari'a wa dinil haqq da addini na gaskiya malamai suka ce al huda shine al ilmun nafi ilimi mai amfani ba ilimin da ke amfani sai wanda ya fito daga taskar manzon Allah dinul haqq shine aiki na kwarai haka idan ka karanci sunna kana da alhuda idan ka yi aiki da ita kana bisa dinul haq su ne abinda annabi zai karanta li yuzhirahu ala dini kulle Allah yana nufin ya ɗaukaka addininsa akan duk sauran addinai walau kare al mushrikun ko da masu haɗa Allah da wani wurin bauta ba su so haka ba to hakan za ta tabbata na'am يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani wannan kira yana da daɗi kullum idan ka ji shi sai ka kaddara Allah yana kira da kai a cikin wanda yake kira kuma duk lokacin da ya irin wannan kira zai ba da wani umarni mai amfani ko ya sanar da mu wani ilmi mai amfani ga rayuwa Allah ce ya wanda suka yi imani inna kasiran min al-ahbari war ruhban hakika da yawa daga cikin malaman yahudu da kirista la ya'kuluna amwalan nasi bil batil suna cinye kuɗin mutane bisa ɓarna ba da gaskiya ba suna cin abin da ba haƙƙinsu ba su duna an sabilillah suna toshiya daga bin hanyar Allah duk mutumin da ya riƙe addini a matsayin abin kasuwanci wanda yake ɗora mutane akan abin da ya ga dama ya karɓi kuɗi yana shiga cikin wannan aya ya kuluna amwalan nasi bil batil duk abin da kace wanda ba guminka bane to haramun ne kuma ana kiransa suhut kuma duk gangar jikin da ta tsiro daga suhut to babu abin da ya dace da ita ranar alkiyama sai wuta Allah ya kiyaye Allah ce wai suduna sabilillah da gare ka ne suna toshiya daga hanyar bin hanyar Allah idan kiristoci idan mushrikai suka zo suka tambayi yahud adinuna khairun an am muhammad addinin mai fi kona annabi muhammadu ga su shirka suke ga yahudu sun san karyarsu sun san barnarsu masu ce bal dinukum ahda min dini muhammad ai gara addinin kuso ɗari da nashi shi me yake cikin addinin saban da zagi ai bai da aiki sai zagin gumaka alhalin su ma suna zagin gumakan don sun san gumakan ba abin kwarai ba ne والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم waɗanda suke taskace zinare da azurfa suke adana kuɗi suke ɓoye su a cikin taskoki ko a cikin rumbu ko a cikin akwatuna ko su yi gina su rufe ko su kai a bankuna ko su jire su kai ƙasashen waje wala yunfiquna fi sabilillah kuma ba sa yin sadaka su bayar da su saboda Allah waɗanda ke haka fa bashirhum bi azabin alim ka yi masu bishara da azaba mai raɗaɗi za ka shari'a ba ta so a ajiye kuɗi a ɓoye so take a fito da kuɗi a juya garin juya wannan mutane su amfana mutumin da zai samu kuɗi misali mu ce miliyan ɗari na naira ya kai su ƙasar waje ya taskace da mutumin da zai samu miliyan ɗari ya zo da su ya gina kamfani ya ɗauki ma'aikata kamfanin nan ya siyo sanadarai daga 'yan kasuwa ko manoma sannan ya sarrafa su ya sake kai su kasuwa ya siyar sannan idan shekara ta ya fitar da zakka <coughs> da mai wannan kudin da mai wancan wanne ne masoyin al'umma wanne ne na kirki a cikinsu wannan na biyun shi ake so musulmi ya zama kudi kada a taskace su kada a adana su a fito da su a sarrafa su wurin sarrafa su mutane su amfana sannan idan lokacin zakka ya fita da zakkarsu Allah ce yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam ranan da za a ƙona dukiyar nan tasu a cikin wutar jahannama yuhma alaiha a hasa mata wuta wani zai ce to ai in dai kuɗi ne da an hasa wuta za su ƙone sai mu ce eh a yadda suke a duniya kuɗi ne na takarda ƙila amma a ranar alkiyama za a fito da su a ganga za a yi musu jiki kamar yadda ake ma mutum ko yadda ake ma karfe ko Allah shi sai da zai sarrafa su sai a shigar da su a cikin wuta sannan a ɗauko su fatukwa bi bahuhum sai a rinƙa yin lalas da su ga fuskokinsu don haka idan ya bar kuɗi sai a mai da kuɗin su koma karfe a narka shi sai a wani ƙatun sungumi na karfe sai a shigar da shi a cikin wuta idan ya zafi sai a ɗauko ana masa alama ga goshi aljiba jam'u jabha goshi wa junubuhum da sassan jikinsu wa zuhuruhum da bayansu saboda me saboda waɗannan su makarai na jikinsu hadha ma kanastum li anfusikum sai a rinka ce musu wannan sune ne kuɗaɗen da kuka tara makawunan fa zuqu ma kuntum taknizu ku azabar abinda kuka kasance kuna taskacewa saboda ka ya ku musulmi taskace kuɗi a shari'a ba a son sa abinda ake bukata bunƙasa kuɗi shari'a ba ta ƙi ka mallaki kuɗi ba ko da sun kai naira taɓa sama saboda yawa amma da sharaɗi biyu ka nemo su ta halas ka sarrafa su ta hanyar da Allah ya yarda wannan shine abin da za a tambaye ka dangane da dukiya amma yawan dukiyar ba illa ba bane illarsa guda wurin hisabi sai an kwankwance su sai an bi su guda guda shi talaka zai iya shiga aljanna shekara dubu hamsin yana huta kafin ya ga makocinsa attajiri amma fa idan ya zamanto talaka mai haƙuri talaka mai ɗa'a ga Allah talaka ba makwaɗaici ba talaka ba mai wato ba mai zagi da cin mutuncin mutane don kawai Allah ya ba su ba talaka ba mai kyashi da hasada ba kai talakan da ke shiga aljanna shi fa akwai wuya Allah kama ba mu kuɗin a ba mu ikon yin sadaka a cikinsu wallahi kaga talaka aljanna jama'a eh? ya yi kokari wallahi yi kokari saboda galibi da zaran Allah bai baka ba in ya ba wani sai ka fara kyashi in ma ya ɗebo ya baka sai ka ce ji dan abin da ya bani ya raina ni maimakon ka yi godiya sannan kullum kana cike da jin haushinsa kuma ga talauci jama'a bala'i ne kaga talauci yakan jawo yunwa yakan jawo ragga yakan jawo ciwo yakan jawo duhu har dai a najeriya ko ba haka ba na wasu kasashe akwai wutan lantarki wadatacciya ko kofar gidan wani ka ba ka ga haske to shi talakan najeriya bai da wannan kaga duk wannan suna takura ka daga yin ibada to amma fa a cikin wannan takurar kar ka yi mamaki raka'ar ka biyu wallahi tafi daraja da lada da falala wurin Allah bisa ga raka'a goma sha biyu na ɗan Kuwait ko dan Dubai ko dan Saudi Arabia saboda shi cikin wadata yake wadatar ma tana taimakon sa yi ibada kai kuma kana cikin matsatsi da wahala idan ban kala rawi cewa shekara shekara ake bi a shiga aljanna da ka aka zo a lokacin lokacin abace ne ya ce da an ce ka rayu zamani a sai a ce ka shige aljanna daman ka gama shan wahalar ka a duniya kai ala rawi da ya rayu zuwa lokacin jonathan kuma san abin da zai ce ba to gaskiyar magana ita ce a kowane yanayi kake allah yana la'akari da yanayinka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba dirham sabaqa mi'ata alfi dirham so da yawa sadakan dirhami guda takan riga sadakan dirhami dubu ɗari a wurin Allah su biyu sun iso ƙofar gidan wata baiwar Allah sai suka tarar da ita ta fito daga waje tana neman a taimake ta menene matsalanta ciwon koda gare ta tana so ta je asibiti dole ne sai an yi mata wankin koda sai an yi wannan sai wani nawa ne bil ɗinta naira dubu hamsin shi wannan ko da ya duba naira dubu biyu gare sai ce inna lillahi su kadai gare ni to shi kenan sai ce to gashi nan bai warin lakici da haƙuri shi kuma wancan ala sabbe ne biyu ce kai lalle wannan abin tausayi ne sai ya cire naira dubu talatin ya bata ba wanda ya biya buƙatar ta a cikinsu ko ba haka ba amma dubu talatin suka fi ko dubu biyu to a wurin Allah dubu biyun can yana yiwa su saboda wannan da ya ba da dubu talatin watakila ko a atm yana cire dubu hamsin ya bata da ya so amma sai ya kasa abin da yake iyawa shi ko wancan ya ƙure maniji iyakar abin da yake iyawa kenan idan ka ɗauko akwatin masallaci aka zagaya wani zai jefa naira dubu wani zai jefa naira goma wani zai jefa naira ashirin wani zai jefa naira ɗari su matsayinta daban a wurin allah kuma ana iya samun naira gomar da ta fi naira dubu a wurin Allah saboda shi wanda ya bada ita kila ita ce ta kosan da zai hada da kunu ya yi buɗin bakin maritin nan na yau amma wancan mai naira dubu cikin dubu ɗari ya ciro ta na haka koma a jikinsa so ubangiji yana auna abubuwa daidai da abin da ya bamu la yukallifu lahu nafsan illa ma a ha sai abin da Allah ya baka shi zai ce ka kawo to in bai baka ba ko da a zuci kai guri kai fata sai ce a rubuta shi ma ya bayar <coughs> ai mu ne ba mu bashi ba bale ya bayar <coughs> amma zuciyar ta bayar <coughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum yana da kuɗi yana ta sadaka yana ta alkhairi wani na ta yana kallon sai ce kai Allah hmm, da ka bani kuɗi yadda wani haka zan yi manzo Allah ce fahuma fil ajri sawa su biyun ladar su guda a wurin Allah saboda shi wannan ai Allah ne ya bashi ba shi ba kansa ba shi kuma nan da Allah bai bashi ba yayi abin da wancan yayi shine zuciyar ta yarda da bayarwa dan da man matsalan sadaka matsalan zuciya ce ba matsalan abin hannu ba a ce taron mu nan a yau akwai wani aiki na addini da muke son yi don Allah yana gagaran mu taron mu nan dai akalla in gini ne akwai mesin a cikin mu akwai lebara a cikinmu akwai injiniya a cikinmu akwai architect a cikinmu akwai plumber a cikinmu akwai penta a cikinmu akwai mai sa tiles a cikinmu akwai akwai akwai kowane ne akwai karfin jiki muna da shi kudaden aljihu muna da su duk in muka tara kowane irin aiki za mu yi to matsalar ba a hannu take ba a zuciya take ya Allah ka ba mu dukiyar da zaka aje ta a hannayenmu kar ka ba mu wadda za mu saka ta ƙuryar ɗakan zukatanmu duk wanda dukiyarsa take ƙurya ɗakan zuciyarsa to fa irin wannan shine ake ce ma kirgi eh makwado tani baya tabuwa alkhairi baya iyawa to amma wani zaka ga kuɗinsa a hannu suke ko banza yana iya bawa saboda bai ɗauke su komi ba to wannan su ne kuɗi masu amfani gare ka alhassan albasri rahimahullah ta'ala na cewa bi'sa rafiqan dirham wa dinar la yanfa'anik hatta yufariqanik yace babu mugun aboki kamar kuɗi in ka dafa aljihunka ka ji nauyi kana jin daɗi ko ba ka jin daɗi to amma duk sanda kake so ka amfana da su sai ka rabu da su sai ka bi ƙasar na amfani zo. ko ba haka ba ba aboki ne mai amfanin ka yana tare da ka in zai amfani ka sai ya tafi yasa kuma ba zai dawo ba ya tafi kenan Allah ta'ala ya ce yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam ranar da za ɗauku kuɗaɗen da suka taskace ba sa fidda zakka a cikinsu a shigar da su a cikin wutar jahannama fatukuwa biha huhum sai a rinka goga su ana shafa su ana yin lalas ga goshinsu wa junubuhum wa zuhuruhum da sassansu da bayansu ana ce musu hadha ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskace makawunanku fa zuqu ma kuntum takrizun <coughs> ku dandane azabar abinda kuka kasance kuna taskacewa inna iddatash shuhur إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله حقيقة كسني كداير وتني أقرن الله وتني قوم شابيوني في كتاب الله سنة تكن للتافن الله وندكر اللوح المحفوظ اللون الله سأراني يوم خلق السماوات والأرض لو كتند الله هل تسمي دك أسا سنني الله يسارا سوء ya tsara dararensu da yinnansu da abincinsu da awoyinsu da mintunansu da sakan-sakan ɗinsu da daƙiƙa-daƙiƙa da ke cikinsu kuma ya ɗiba ma kowa abin da yake so ya rayu a ciki kuma ya shata masa abin da yake so ya a ciki don haka watanni goma sha biyu ne a kalandar ubangiji januwari na ciki oktoba na ciki waɗanne watanni ne su ne waɗanda minha arba'atun hurum akwai masu alfarma a cikinsu guda hudu salasatun sardun wa wahidun fardun zulqa'da da zulhijja da almuharram sai kuma rajab alfard alladhi bayna jimada wa sha'ban shine wata watan shekaran kenan ba watan jiya ba shine rajab waɗannan watanni Allah ya ce suna da alfarma zalika dinul qayyim rikon waɗannan watanni na kalandar musulunci addini ne mai miƙaƙe fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunanku a cikinsu na damirin yana komawa ko dai ga isna ashara shaharan ko kuma ga arba'atul hurum minha arba'atul hurum kada ku zalunci kanku duk cikin watanni goma sha biyu wannan magana tana da ƙarfi saboda me saboda zalunci haramun ne a kowane lokaci don haka tsawon watanni goma sha biyu na shekara karka zalunci kanka daman kana da na sha uku ne ba ka da shi wasu malamai kuma na ganin ce a'a eh, fala tazlimu hinna ai fil arba'atil ashhuril hurum watannin nan guda hudu da Allah ya haramta kar ku zalunci kawunan ku a ciki menene zalunta kai a ciki waɗannan watanni guda hudu suna da ƙarin hukunci hukunci wanda babu a sauran watanni Allah ya haramta yaƙi a cikinsu da farko wasu malamai sun ce wannan haramcin yana nan har abada wasu sun ce Allah ya goge shi da me da wannan maganar da ya faɗa a gaba cewa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa ku yaƙe su gaba ɗaya kamar da ku suke yaƙar ku gaba ɗaya babu wata mai alfarma ban mara alfarma ga yaƙi Allah ce wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani Allah yana tare da masu tsoron Allah Ba ka duk abin da kuka yi ku sanya takawa gaba sawa'un kuna cikin wata mai alfarma ko kuna cikin wata da mai alfarma ba abin da an makasudi ku zamo masu takawa masu tsoron Allah na إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين innaman nasi'u ziyadatun fil kafar Allah ya ce sani dai hakika wannan mugunyar al'ada da suke ta jinkirin aikin hajji ƙari ne a cikin kafircin da suke yi saboda Allah ta'ala shi ya faralta aikin hajji ya ce ma annabi Ibrahim wa azzin fin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya tina min kulli fajjin amiq to canza ma hajji lokaci Allah ya ce ƙari ne a cikin kafirci yudallu bihi alladhina kafaru ana batar da wanda suka kafirta da shi yuhillunahu aman su halalta shi wata shekara wa yuharrimunahu aman wata shekara su haramta shi ma'ana su canza wata mai alfarma su kari kamar yadda muka bayani a baya liwatsi wa iddata ma harrama Allah domin su yi daidai da adadin abin da Allah ya haramta fa yuhillu ma harrama Allah sai su halaltar da abin da Allah ya haramta zuyyina lahum su'u amalihim an kawata musu miyagun ayyukansu wa ya kawata musu shedan shaidan a kullum in ya ci sa'a ka samu mugun aiki ka laƙe masa sai ya ta kawata maka shi ya rinka baka shawa kana ganin daidai kake tun ma dai ba bid'a ba da ka fara bid'a shikenan shaidan ya gama da kai zai ta kawata maka ita har abada ka mutu kana akan ta ka je wuta maimakon zuwa aljanna wallahu la yahdi al kafirin Allah baya shirye da mutanen da zukatansu suka ɗamfaru akan kafirci na'am يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما ويستبدل قوما غيركم ولا تذروا شيئا والله على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض يا كون سك إيماني ميسا ميكوني ubangiji yana zargi a nan yana gargadi a nan gawa ga mummunai a lokacin da ake kira zuwa ga jihadi ku fa ne kuka ce ubangiji laula nuzilat sura ya kamata dai Allah ya sauka mana sura ya bamu izinin jihadi wannan wulakancin da ake mana ya isa kullum muka yi magana manzo Allah ka ce mu yi hakuri to sai gashi an gwajabta jihadi ashe maganan fatan baki ba koyaushe ita ce ta hakikanin ke cikin zuciya Allah ce malakum idza qila lakum anfiru fi sabilillah me ya same ku ne in an ce ku fito saboda Allah ku yi jihadi istaqaltum ila al-ard sai ku rafashe ku dan fare ga ƙasa araditum bil hayati dunya min al-akhirah kun zaɓi rayuwar duniya ne kun yarda da ita kun bar lahira fama ba ta'ul hayatid duniya fil akhirati illa qalil ku sani duk jin daɗin duniya komai yawansa ba wani abu bane yan kwatanta shi da jin daɗin lahira illa ɗan abu kaɗan duk yadda ka ga gida ya ginu ya haɗu ya yi kyau kamar ka ɗauka ka kai unguwarku in a wata ƙasa ne kamar ka cicciɓo shi ka kawo garinku a ce naka ne wannan gidan mai shi ba zai ji daɗin rayuwa cikinsa sama da shekara hamsin ba in dai shi ya gina shi bayan shekara hamsin in ka sallama aka ce yana ciki to yana ƙurya bai da lafiya tsufa ya yawa ashe jin daɗin da duk bai wuce shekara hamsin to ita kanta rayuwar duniya nawa na hanka ka baka cikinta to in ka kwatanta da lahira wannan gidan bai kai ban ɗakin boys quarters ɗin gidan yaron ka aljanna ba ashe kaga bai ma kamata a ce duniya an kwatanta ta da lahira shi yasa Allah ya ce fa mamu ta'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil dan abu kadan ce to dan me da za ku zabin duniya ku bar lahira illa tanfiru in ba ku fito ba kuka yi jihadi yu'azzibkum azaban aliman zai azabta ku azaba mai radadi domin zai sanya mushrikai su zo su far muku a cikin gidajen ku wa yastabdil qauman ghayrakum kuma Allah ba zai bar addinin sa bai tabbata ba zai hurhura ku ya samar da wasu mutane ba ku ba wannan aya babu aya da ke nuna falalan sabai da darajar su kamata domin ko inda ba su inda ba su yi abin da Allah ya ce ba da bai canza su ba to Allah ya canza su ya nuna sun yi abin da Allah yake so Allah ya ce wala tadurruhu shay'a idan Allah ya canza ya tafi da ku ya kawo su ba ku ba ba za ku cuci Allah da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakke iko ne akan komai kuma mai cikakke iko ne akan tabbatar da addininsa kuma ko an taimaki addinin ko ba a taimake shi ba shi yana da hanyar da zai taimaki addininsa ko kun taimaki annabi ko ba ku taimake shi ba yana da hanyar da zai taimaki addininsa kai da wa Allah ya taimaki annabi lokacin da an ka yarbe shi illa tansuru illa tansuru faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله يتي إلا تنصروه إن كنت تيمكم النبي الله فقد نصره الله ألا يا id akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi daga makka saniya sunaini suna su biyu waɗanda aka fitar id huma lokacin da su biyun suke filgari cikin kogo suna ɓuya id ya ƙulu li sahibihi lokacin da shi annabin yake ce ma abokinsa siddiqu la tahzan kada ka damu inna allaha ma'ana allah na nan tare da mu fa anzala allahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da natsuwarsa a kansa wa ayyadahu bi junudin lam ya karfafe shi da rundunonin da baku gansu ba wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla Allah ya sanya kalman kafirai ta faɗi ƙasa warwas wa kalimatullahi hiya al-ulya kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya saboda taimakon da Allah ya ma manzonsa wallahu azizun hakim Allah buwaye ne kuma gwani duk duniya in yi kan damau babu wanda ya samu falala a alkur'ani irin wadda abokan siddiku ya samu a wannan aya amma munafukai sai suka jirkice ta suka ce wai wannan aya tonon asirin abubakar siddiq take na sha faɗa muku alif da ɗari tara da tamanin da takwas ko kusan wannan lokacin na samu wani shiriritacce wani ayatul lahawi ya ce wai abin kunyan da abubakar Siddiqo ya yi wanda suratul tauba ta faɗa ya ce wani abin kunya sai karanta wannan aya wai da Allah ya ce da annabi ya ce masa la tahzan inna Allah ma'ana kar kai bakin ciki ai ya nuna yayi bakin ciki mummuni bai bakin ciki don Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa yahzanun ai masoyan Allah ba su bakin ciki ba su damuwa saboda haka shi ba waliyin Allah bane ba masoyan Allah bane kaga wawa jahili kuma ɗan tasha ai huznu da haufu anan wurin mutuwa ake nufi mummuni lokacin da ya ga bala'ikan mutuwa bai bakin ciki a baya bai jin tsoro a gaba a baya aikin alheri ne mala'iku ke kara masa a gaba aljanna ce suke gwada mishi amma a duniya annabawa ma suna jin tsoro ko ba haka ba mai annabi musa ce inna na na khafu an ya furuta alaina au an ya tsaga allah ce la ta khafa inna ni ma aku ma asman wa sannan annabi kansa sallallahu alaihi wasallam allah na ce masa wala ya yahzunka alladhina wala ya yahzunka qawluhum kada ka damu so in an ce mutum kada ka damu me yake nuna ya nuna ya damu sai suka ce ok to mun yadda ya damu a ba ya damu ne akan rayuwarsa ya damu ne akan dukiyarsa ya damu ne akan baro garin makka sai muka ce don iyayenku wa'annan kuɗaɗen da ya zauna da su a makka wa ya taimaka da su banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi da kansa ya hudu ba yake cewa duk duniya babu dukiyar da ta amfani kamar ta Abubakar yace ba mai bi na bashi sai Abubakar kowa ka bi na bashi na biya shi banda Abubakar yace Abubakar banda abin biyan sa sai mun hadu aljanna to ya ce dukiya yake dukiya yake ma bakin ciki suka dawo wasu su suka ce a'a ai abin da yake bakin ciki damuwa yake don mi ba a gane su ba a gane su a kashe su zai yi farin ciki a kashe shi a kashe manzon Allah a cikin biharul anwar mujalladi na casa'in shafi na arba'in ɗaya daga cikin manya-manyan littafan 'yan shi'a ruwaya ta zo cewa abu sufiyana ya sa a yi kira man ja'a بمحمد حيا أو ميتا فله مئة بعير ومن جاء بابن أبي قحافة حيا أو ميتا فله مئة بعير مشركي سن san cewa abubakar tare da manzon Allah sinwani abokai ne amma ku ku sani ba jahilai to wannan aya kowace gaba a cikin tebun abubakar take ku saurara ku ji Allah ya ce illa tansuruhu in ba ku taimaki annabi ba faqad nasarahu Allah Allah ya taimake shi da wa Allah ya taimake shi anan duk duniya ta koma gefe guda Abubakar ya dawo tare da manzon Allah Allah ce iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi Allah ya tabbatar da mummunai amma ka fitar da su ne aka yi ba don raɗin kansu suka fita ba alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min wa ridwana saboda haka fitar da su ne kafirai suka yi kuma shi wanda aka fitar din sai ya zamo kafiri yana yiwa Allah ya ce da aka fitar da shi saniyas ne ne yana na biyun mutum biyun da aka fitar ashe yau da shi da annabi sun zamo sinwani sun zamo abokai sun zamo tsara sun zamo 'yan uwa sannan Allah ya ce iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce ma abokinsa jahilai sai suka ce mana ai dama Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun abokinku ku ba mahaukaci bane can cikin suratul kafi Allah ta'ala ya ce iz qala li sahibin nan eh a'a qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana akafarta billadhi khalaqaka ga mumini ga kafiri Allah ya ce masa abokai sai muka ce a lokacin da kafirai suka fitar da manzon Allah ya bar gari kuma sai ya fita da kafiri kafiri ya zama abokinsa ku hankalinku ya ɗauki wannan sannan da Allah da Allah ya ce la tahzan inna Allah ma'ana kada ka damu ashe manzo Allah yana rarrashin abokinsa wannan daraja ce ga abubakar domin ya damu da halin da suke ciki sai ya kwantar da hankalinsa ya ce inna allaha ma'ana allah na tare da mu ni da kai ko matan manzon allah ba su cikin wannan aya sauran sabon manzon allah ba su cikin wannan aya ali na abi talibin bai cikin wannan aya daga manzon allah sai abubakar siddiq a cikinta Allah ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da natsuwarsa a kansa suka ce a to kun gani ba ma ba muka ce to in kun ce haka sai mu ce alaihi ai ala sahibi don shi ne aqrabu mazkur sai Allah ya saukar da natsuwa gare shi don an ce kada ya damu kuma an gaya mai Allah na tare da mu sai ya samu natsuwa ya daina damuwa wa ayyadahu bi junudin lam tarauha Allah ya karfafi annabinsa da rundunonin da ba ku gansu ba malaman tarihi sun kawo cewa ah, gizo-gizo ya yi saƙa kurciya ta yi kwai to su malam jabir na kusa malaman hadisi sun sa x ga wannan ruwaya mu aje ta gefe guda allah ya taimaki annabinsa ko da kurciya ko ba kurciya ko da gizo-gizo ko ba gizo-gizo sannan allah ya ce waje ala kalimatan da kafar sufla allah ya sanya kalman kafirai an take ta wa kalimatullahi yal uliya kalmar allah ita ce madaukakiya wallahu azizun hakim Allah buwaye ne gwani ya kamata a ce mu ja ayoyi biyu da suke gaba saboda sajewarsu da da wannan aya amma kuma lokaci ya riga mana halinsa saboda haka za mu dakata anan, ya Allah ka sa mu cikin waɗanda zukatan suke wankakku dangane da masoyanka waɗanda suke ƙaunar waɗanda kake ƙauna suke ƙin waɗanda kake ki suke bin tafarkin da kake so suke son manzon Allah suke son na tare da manzon Allah da surukan manzon Allah da abokan manzon Allah da ƴan uwan manzon Allah da dangin manzon Allah da almajiran manzon Allah da duk wanda ya taba haɗa hannu da manzon Allah ya ce masa assalamu alayka ya rasulullah manzon Allah ya ce masa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ka sada mu da masoyan mu cikin aljanna wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik